فضيلة الدكتور عبد الله بن عمر هذا شيء في البنك الكتاب على رمى من الغفا آه، على رمى ماشي آه، البنك على رمى بسم الله بسم الله بسم الله لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم وبئس المصير ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan الله أكبر da sauran ahalus sunna da suka fito daga ko'ina a wannan yanki namu suka zo don halartar wannan taro mai albarka a garinmu a wannan gari mahaifa ta garin lau ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu ba don komai ba sai don alkur'ani mai girma manya-manyan baƙi daga ko'ina sun taho don su taya mu murnan ‘ya'yanmu da Allah ya azurta mu da su suka yi haddan alkur'ani mai girma yanzu shugaban majalisar malamai na ƙasa baki ɗaya kuma shugaban wannan kungiya a jihar taraba a sheikh dr ibrahim jalo jalingo yanzu ya sauka kuma ya ja hankalinmu ya yi mana nasiha muna addu'a Allah ya saka wa dokta da alkhairi kafin shi babban sakataren sakatarenmu Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya hau kan wannan mimbari ya yi mana nasiha babu inda bai taba ba ina addu'a shi ma Allah ya saka da alkhairi tare da shi da alarama Ahmad Ibrahim Suleiman wanda shi alarama bai taba zuwa lau ba sai yau Allah amma alarama nasiru gwandu ya zozo da yawa saboda haka muna cike da murna ina addu'a mutanen wannan gari namu Allah ya ƙara wa garinmu albarka Abinda abin da ya fi ba ni sha'awan ƙarfafa ni wurin ganin cewa mun buɗe wannan makaranta a lau Allah ya ji kammala Ibrahim Ali amin Allah ya gafarta mishi amin na samu wata dama na in kai yara zuwa kasar Sudan on scholarship da kuma kasar Masar on scholarship amma sharaɗin a samu yara mahaddata Alƙur'ani mai girba ina bugawa mala ibrahim ali na ce to ga wata dama ta samu in dama ya samu kuma ya kamata a fara da gida hmm. ina so mala ibrahim a nemo min yara a garinmu mahaddata alkur'ani aƙalla mu samu kamar mutum biyar wanda za mu tura su don su yi wannan karatu kyauta Allah ya ji kamala ibrahim ya ce ai shugaba wannan yana da kaman wuya hmm. wannan adadin sai dai ko za mu leka ƙauyuka da suke makwabtanmu na ce to ko za a yi abin kunya a ce gari na yanzu shugaban majalisar malamai ke magana wasu daga cikin jama'a sun ɗauka ma alauba wani ɗan bidiya <laughs> saboda sun ga shugaban ya zala daga lauyaki na ce ku zo ku gari a yalau nan ne ko ake bidiya da gaske amma dai Allah ya da yanzu abin ya so mu kaiwa ƙasa ƙasa kuma alhamdulillah hatta waɗanda suke ƴaƴan lau waɗanda ba su tafiya akan irin wannan tafiya tamu to ko ina muka haɗu da su su kansu sukan nuna gamsuwarsu da kuma jin daɗi da irin alaƙar da suka ga Allah madaukakin sarki ya yi wa wannan tafiya tamu akwai wanda na dan ɗan ɗarika ne sosai ba ma nan yake zaune ba amma irin kalmominsa da saƙonni da yake aikowa gare ni da kuma abin da nake ji to ina mishi fatan alkhairi kuma da sauran ire-irensu saboda haka wannan sanya neman mahaddatan ƙur'ani a kasa samu na ce to ko guda biyu a samu min masu kaza ya ce nan ma har yanzu na ce to ba zai yiwu ba dole mu assasa wata makaranta alhamdulahi ga dr abdullahi kadir kazaure an fara wani program kuma muna cikin wanda muke taimakawa program ɗin, bari mu ɗauko da gaggawa a fara shi ko za mu samu mahaddata alkur'ani duk lokacin da irin wannan dama ta samu in an ce a kawo mahaddatan qur'ani muna iya kawowa daga gida <coughs> wannan shine kusan abin da ya ƙara ƙarfafa ne don kafawa a wannan gari na lau alhamdulillahi malam ibrahim ali tare da shi aka fara wannan tsari har aka kawo haddan yara saura kiris ko kuma kusan sun haddace allah ya karɓi rayuwarsa ina addu'a Allah ya gafarta mishi irin hidima da ya yi ƙorin tsayawa ya ga cewa an yi wannan aiki Allah ya ba shi ladan a cikin kabarinsa kuma ina addu'a yadda yaran nan suka tashi suka tsaya aka yi abin da ya kamata har muka samu kusan 33 yanzu sun haddace bayan nan yanzu kuma an sake shiga zuri na biyu wanda a zuri na biyu din ma a wurin haddan na san sun kusa kaiwa izo ashirin sun ma wuce ko? eh? suna wurin izu 25 yanzu to kaga wannan ya nuna an kama hanya kuma ko azumin bara da ya wuce daga cikin yaran an sanya su sun yi sallan tarawi da tahajjud a wasu masallatai a nan garin da kuma sauran ƙauyuka da suke kewaye da mu wanda ya nuna an soma samun ci gaba wannan nasara ce babba abu ne da za mu yi alfahari da shi mu ji daɗinsa kuma a cikin masu karatun yanzu akwai ƙauyuka da dama sun soma kawowa cewa 'ya'yansu su masu su zo su ci wannan moriya ina fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan tsari da muka yi garin lau ko ba komai a ce an yi irin wannan tsari an shigo da shi gida to wani abu ne wanda kowa zai ji daɗinsa kuma ya murna ya farin ciki mahaddata alƙur'ani alkhairinsu yana da yawa zai kawo wa gari alkhairi da albarka Allah muke roƙo ya ƙara sanya mana albarka a wannan gari namu da jihar mu da ƙasar mu baki ɗaya to kullum idan na zo gida nakan ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala, domin in ga inda na fito garin da na fito mahaifana wanda duk na gan shi Allah ya taimake ni ban cika mantawa da mutane ba da yawa wani in na kira sunan sai ce ba ka manta da ni ban ce ban manta da kai ba har ga haramai ni mala haruna kudu yanzu ya tashi kun sani muna primary school din mun taso daga makaranta Malam haruna haramai ni shine limamin mu na sallan tarawi. ni kuma ni ne ladan duk ire-iren wannan in ka zo gida zai tuna da kai abubuwa iri-iri ga abokananmu da muka so mu agaji ga ga ga discipline a tsaye tare aka soma wayannan ayyuka kowa ya san na sanya uniform na agaji a wannan gari mukan turo akan turo mana training officer tsohon sojan ban manta daga Jalingo Aji Ismail yana nan ko na su a fara baka daga numan su wane ne a zo mu je kogin laudin nan mu ta training na koyon aikin agaji yau ga Allah yadda ya kawo mu hmm. wayannan ayyuka in na zo gida kullum yakan sanya in ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala in dubi yadda al'ummar mu suke kuma in ta tunanin menene za mu iya kawowa na ci gaba a addinance da kuma a zamanance abinda za mu iya gwargwadon hali don garinmu ya zamanto an samu ci gaba na addini da kuma ci gaba na zamani ina addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimako amin to su yara da suka yi haddan Qur'ani da su al'ummanmu da aka zo aka yi wa wa'azi ya kamata mu. ya yi ƙoƙari ya tsaya ya dage ya ga cewa ya yaƙi shaidan ya rungumi wannan karantarwa ya cire girman kai ba wai don ina shugaban izara ba a'a yi ƙoƙari ka gane addinin na haƙiƙa in baka gane ba yanzu in ya zamanto wani shaidani ya hana ka ganewa to ranar da ka gane kawaye gari kana cewa na gane alhalin kana ganewa ne a gaban Allah irin tashin kiyama gane wanda ba zai amfani ba it's too late to cry when the head is cut off yi kokari ka gane tun gane wannan da amfani domin duk mutumin da zai hana ka fahimtar addini ko kana tsoron a ce na bisuwa ne ko mu hanyar iyaye da kakannin na gargajiya a nan za mu mutu a'a iyaye da kakannin su ma addu'a muke musu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar da su akan hanyar alƙur'ani da sunna sannan kada tasirin wani ko tsoron wani ya hana ka fahimtar addini kai kadai zaka koma zuwa ga Allah kai kadai zaka tashi gaban Allah alƙur'ani mai girma alaramma ya ba mu labari ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يا يا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يعني لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا ويوم يعبد الظالم على يديه yaqulu ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila ka ambata ran da azzalumi zai yi nadama ya ciza yatsarsa ya ce ina ma a ce na bi hanyar manzon Allah wannan aya Uqbatu bin Abi bin Abi shi ya zamanto wato ya yi imani da manzan Allah amma kuma imanin na yaudara shi ukbatu da yawan nan imanin saboda manzan Allah ya zo gidansa ya ƙi cin abinci yace ba zan ci abincinka ba sai ka kalmar shahada saboda haka sai yayi amma ba na gaskiya ba umayya ya samu labarin cewa ukbatu ya musulunta gashi kina ji labari ka shiga addini ce a ah, ai muhammadu ne ya ce ba zai ci abinci na ba sai na yi kaza yaudara kawai nayi yi saboda wannan ya sa ya yi da wasu kalmomi ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Karshe dai Allah maɗaukakin sarki ya dau fansa kan wannan abin da ya tun a yakin badar a nan duniya Allah ya kace-kace da su ta hanyar cin nasara daga shi har ainihin wato abokin nashi wanda haka ya faru ko dai a yakin badar ko a yakin hud shi kuma Allah ya bamu labarin cewa to a yinin alkiyama shi wannan uqbatu eh, ibn abi mu'ayy zai kasance yayi nadama yana mai ciza yatsansa a akan abinda ainihin wato wannan ubayya ya yaudare shi yasa ya yi irin kalmomin da yawa manzon Allah tsira da amincin Allah su fita gare da ya bi shi da ya musulunta na hakika da ya tsira kenan kada wani ya yaudare ka ya hana ka gane wannan addini addini na Allah ka ambata ran da azzalumi zai zama yana ciza yatsansa yana nadama akan abin da ya yi maimakon da ya yi addinin musulunci da ya yi da sunnan annabi da ya yi da alkur'ani da ya tsira ya kulu ya ta takastu ma'ar rasuli sabila ya kai tona ina ma a ce na riki manzo na riki annabi muhammad sallallahu ya zamanto hanyar sanabi ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalila ya kai tona ina ma ban bi wani ba ya zamanto shine wato masoyina ya halaka ni gashi ma shi ma halakake ni kinan zai nadama ran da nadama bai da amfani saboda haka shi mutum ya mai da hankali da abokanansa kada wani aboki ya ruɗe ka ya hana ka gane addini ko a ce mu gidanmu ya iyaye da kakanni irin wannan muka samu ba za mu yadda ba irin wa'annan ne manzon Allah ya yi wa'azi ya yi karantarwa baffansa abu talib ya yi hidima da kulawa da manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi su abu jahal suka zo wurin manzon Allah suka zo wurin ainihin wato abu talib don su hana shi yayin da yake gadon mutuwa ba shi da lafiya manzo Allah na cewa ka ce ashhadu an la ilaha illallah kai wannan kalma kalma ce da zan ba da shaida gare ka a gaban Allah ran tashin alkiyama kalma ce da zan maka shaida su kuma su jiyo su ce a targabu an millati abdulmatal shin za ka kyamar za ka bin hanyar kaka da kakani iyaye da kakani? a targabu an millati abdulmutallib shin za ka kyama za ka bin wannan hanya tamu ta iyaye da kakani? suna jan hankalin abu talib manzon Allah kuma na ƙoƙarin ya musulunta can dai gaba ɗaya bayan manzon Allah ya yi iya ƙoƙarinsa amma waɗannan abokanan sun hana abu talib kalmar shahada ƙarshe ya juyo ce manzon Allah zai mutu a hanyar kaka da kakani iyaye da kakani hanyar abdul mutallib wannan ya sa ya mutu a addinin da ba na musulunci ba babbansa ne yana ji yana gani. amma suwa suka hana shi ne manya hmm. ya san abin da Muhammad sallallahu alaihi shi gaskiya ne amma karshe saboda tausayin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce wallahi la astaghfiranna laka lalle sai na ainihin wato nema maka gafara in dai ba an hana ni ba zan nema maka gafara sai ko Allah ya hana shi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim saboda haka dawo manzo Allah ya ce zan nema maka gafara in dai ba an hana ni cewa kada in yi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin bai dacewa ga manzon Allah da wanda zu suka yi imani su nema wa mushrikai gafara bayan sun mutu suna kafirai ka daga hannu ka nema musu gafara ba a wannan saboda haka manzon Allah daga nan bai ƙara nema musu gafara ba kenan hanyar Allah maɗaukakin sarki sai ka gamu da masu ƙoƙarin yaƙanka irin wannan hanyar su ga cewa baka bi hanyar Allah ba su yi ta kawata maka hanyar iyaye da kakanni hanyar iyaye da kakanni alhalin hanyar iyaye da kakanni nan ba na Allah ba ne shi yasa duk annabawan da Allah ya turo su yakan sa su zo su yi yaƙi ne da faɗa da masu bin addinin gargajiya hmm. annabi nuhu alaihi salam bayan yayi wa'azi ai mutanensa sun yi wani magana suka ce walau sha Allahu la anzala ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمينا بهذا في آبائنا الأولين kaga suka ce da Allah ya ga dama da ya tura mala'ika ma ina bihaza fi aba'ina ina irin wannan wa'azi da kai mana mu ba mu ji irin sa a wurin iyayenmu na farko ba kenan suna son su fake da iyayensu alhalin ba gaskiya bane sun ki wa'azin haka suke النبي إبراهيم عليه السلام واتلو عليهم نبأ إبراهيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم يا يا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون يا يا كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين نعم فنذر نذرة في النجوم وتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إيه. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين إيه. ألا هل يسمعونكم إذ تدعون إيه. أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا alu كذلك يفعلون aba ana kadhalika yaf'alun kaga hujjar su alu Kazalika ya mun samu iyayenmu haka suke aikatawa don haka duk abin da ka gaya mana ba za mu bi ba sai dai hanyar iyaye da kakanni wanda hanyar ba ta Allah ba ce kaga sun fake da haka saboda haka sai kenan haka suka ringa yi haka suka ringa yi kaga mutanen annabi no. to ma mutanen annabi ainihin wato hudu suma, sun ce ya kai ainihin wato annabi hudu أجيتنا لتلفتنا قالوا أجيتنا لتابكنا على لهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أجيتنا لنعبد الله وحده قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونذر ما كان يعبد آباؤنا kenan ba za mu bar abin da mu suka zo da shi ba saboda haka haka dai al'adan su ai mutanen annabi salihu su ma suka ce ya salihu kar mar fina ya salihu shehu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib kaga su ma sun danganta da iyaye ko saboda haka dai aikin maganar iri ɗaya kuma zamanin su daban-daban ba su kadai ba shaibu ma qalu ya shaibu asalawatuka qalu ya shaibu asalawatuka tamuruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala bi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid kaje su ma mutanen annabi shaibu su ma sun danganta da maganar iyaye to ai mutanen annabi Musa ma suka ce kalu ajitana litan fitana alu ajitana litan fitana amma wajadna alaihi abai alaiya ya ya alu ajitana litan fitana amma wajadna alaihi abana wa takuna lakum alkibriya ya uhilaru hmm. wa ma nahanu lakuma bimuminin kaga da annabi Musa da Haruna kenan su ma har yanzu suna dangantawa zuwa ga iyaye da kakanni iyaye da kakanni iyaye da kakanni saboda haka a sai kenan al'ada ne na ainihin wato mutanen da ba su da hujja in ayoyi sun zo musu in darasi sun zo in karantarwa ya zo musu sai su kauce su danganta ga iyaye da kakanni alhalin iyaye da kakanni nan ko ba kan qur'ani ko ba kan sunna ko ba kan littafin Allah ko ba kan gaskiya suke ba wa za qila lahum tabi'u ila ma wa idza qila lahum tabi'u wa idza قيل لهم لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا نعم أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير irin ko da iyayensu ba kan hanyar Allah suke ba amma an kira su ku zo ku bauta wa Allah sai ce a mu za mu bi hanyar iyaye da kakanni awalau kana ya yad'uhum ila azabi sa'ir ko shaitan ke kan hanyar yana kiransu zuwa ga azaba ta wuta za su bi iyaye akan haka saboda haka wannan shine ɗabi'ar mutane wannan shine halayensu su jingina zuwa ga ainihin wato iyaye don kar su bi ɗan saƙo na Allah subhanahu wataala ta'ala kenan haka al'adar haka halin ɗan adam to yi ƙoƙari kar ka kasance cikin wannan idan wa'azi ya zo maka idan karantarwa ya zo maka yi ƙoƙari ka ɗauka ka bi abin da Allah ya ce in iyayenka suna kan daidai suna bin hanyar Allah alhamdulillah irin abin da ake fata kenan ka yi ta fatan da kai da iyayenka ku kasance akan hanyar Allah subhanahu wataala saboda duk burin ɗan adam da lissafinsa da tunaninsa addu'arsa da shi da zuriyarsa su kasance cikin gidan rahama والذين آمنوا واتبعتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذرياتهم وما ألتنا lahum min amalihim min shay saboda haka kullu mar'in bima kasaba rahin shine fatan kowanne ɗan adam da shi da 'ya'yansa da zuriyarsa gaba ɗaya su kasance cikin ainihin wato gidan aljanna Allah ka ba haka Allah ka azuta mu da haka to amma su ƙurushawa Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna qalu wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna misla hadha hmm. in hadha illa sadirul awwalin saboda haka menene akwai inda suke cewa illa rajulun قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترين saboda haka su ma sun yi magana irin na waɗanda suka gabace su idan an zuwa musu wa'azi an karantar da su irin kalmar da suke kira Da haka ya koyan uwa musulmai wajibi ne musulmi ya tsaya a Alƙur'ani da sunna kada wani ya hana shi bin littafin Allah tsaya ka tabbatar ka bi alkur'ani ka bi sunnan manzon Allah shi da abin da zai tsare da kai a gaban Allah subhanahu wataala alkur'ani ya ba mu labari duk wanda yake bin hanyar Allah aka mishi wa'azi ƙi, to kai tsaya ka tsaya akan hanyar alkur'ani da sunna za a wayi gari kana cikin rahamar Allah kuma ka tuna da wannan abokinka da ke musun littafin Allah yake musun sunnan manzon Allah yayin da ya zamanto gidan da ya wayi gari a ciki ainin kiyama ba gida bace ta kwarai idan yana cikin gidan wuta kai kana gidan aljanna wata rana za ka ce kai muna duniya akwai wani aboki na, ya kulu a innaka laminal musaddiqin inni qala qailun منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإذا ما ننا لمدينون ألا هل أنتم مطلعون فطلع فرعه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحذرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين saboda haka 'yan aljanna in sun shiga aljanna zai tuna da wani abokin shi a duniya da yake musun alkiyama Kada qa'ilun minhum wani mai magana zai ce inni kana li kare ina da wani mugun aboki Ya ƙulu a innaka laminal musaddiki yana ce kai ma kana cikin masu gaskanta alkiyama za a yi tashin kiyama abin da yake gaya min kenan a duniya shi yasa ake so a ba wa yaro tarbiya a koya mishi sanin Allah wata rana a wannan ƙasa akwai wani malami da ke karantar da yara ƙanana sai ce musu ba Allah suka ce mana akwai Allah yace to ina yake suka ce Allah yana sama yace ku fita waje aka fita wajen aji yace ku nuna mana ina yake a dubi sama ba ga Allah ba sai aka dawo sai wani yaro da ya sha sunna iyayensa su koya mishi sanin Allah sai ce malam akwai Allah yace mun je waje ba mu ganshi ba sai ce to malam kana da ilimi yace eh, digiri na guda uku na yi first degree na yi masters na PhD sai ce to yanzu malam ya nuna mana iliminsa ba certificate din zai nuna mana ba ana da fake certificate kana iya kawo certificate ya zama na ƙarya amma muna so mu taɓa ma ilimin malam digirin nan na farko ka sa mana shi a faifai kowane ɗa a aji ya zo ya taɓa ya ce no no no no no is unseen ai ba a ganin wannan ya ce to Allah ya rana shi ma unseen ba a ganin sa kenan yara a koya wasu sanin Allah to wannan yana aljanna sai suna da wani abokinsa mai musun kiyama ya kulu a innaka laminal musaddiqin yana cewa kai ma kana cikin masu gaskantawa da kiyama ai zamitna wa kunna turaban a inna zamanina labadinu yana cewa in mun mutu mun zama turbaya shin za mu sake tashi a koma kamar yadda muke da ce ne ala halantum muttali'un yace an aljanna ku taimake ni mu leka naga gidan aljannan nan wannan bawan Allah baya na tun da yayi musu alkiyama yau kiyama ta tsaya to tun da baya gidan aljanna yana ina yana gidan wuta ala hal antum muttali'un ba za ku taimake ni ba mu tsinkaye shi mu duba sai suka ce a sai da kai ka leka mu kan babu shi sai leka faƙala farehu fi jahim to yan wuta da yan aljanna yan aljanna na iya kallon yan wuta kamar yadda kake kallon talabijin yana lekawa sai ga yan wuta suna ihu a cikin wuta faɗala sai kaye shi fara'ahu fi sawa'il jahim sai gan shi a tsakiyar wutar jahannama wutar jahima yana cin wuta me yace mishi ala tallahi in kitta la turdin yace kala tallahi ina rantsuwa da Allah in kitta la turdin kai din nan ka kusa ka halakar da ni walaula ni'matu walaula ni'matu rabbi kuntu min al-muhdarin ba don ni'mar da Allah ya min ba kuntu min al-muhdarin ma aka tun jahim da na kasance tare da kai a wutar jahannama saboda haka ka ga ni'imar da Allah ya bini Allah ya bani aljanna na bautawa Allah na tsaya ban yi wauta ba na tsaya na yarda da alqur'ani na yarda da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kai ka karyata yau da ni da kai wa ke cikin azaba kai ke cikin azaba mu ga munan da yan aljanna muna cikin ni'ima kai mun gode wa Allah sai dawo yan aljanna sai ce me afama nahnu bima iti ce yan aljanna yau yanzu shikenan mu da mutuwa bye bye mutuwa ya ƙare yau ba mutuwa illa mautatana lula wa ma nahnu bi mu'azzabin sai mutuwar mu ta farko mu din nan ba ma cikin wanda ake azabtarwa yau ba ciwon masassara yau ba ciwon ulsa inna hadha lahu al-fawzul azim wannan ai rabo ne babba Allah ka ba mu gidan aljanna limisli hadha falyamal lil ya ku mutanen da kuna son aljanna na'am kuna son aljanna wanda duk yake son aljanna ya ce Allahu akbar Allah ka ba mu aljanna amma da aiki sai mun yi biyayya sai mun yi da sai mun bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce kawai Allah ya baka aljanna baka yi aiki ba baka yi imani ba ka zama dan bid'a ka zama mai shirka to wanda duk yake shirka da Allah Allah ramma yana shiga aljanna kai ka fara illa man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar ina ne makoman sa wa ma lizzalimin abiyansa to kun ji mutanen law innahu man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah ya haramta mun shiga aljanna kuma sa wuta saboda haka ba ma fata Allah ka azurta mu da samun aljanna baki daya kenan sai mun nisanci shirka shi yasa wannan kungiya mai albarka take mana bayanin me yin shirka menene bid'a don mu gudu tare mu tsira tare duk wanda yake maka wa'azi yana son ka ne da alkhairi wanda ke nuna maka illan shirka da bid'a yana son ka da alkhairi wanda ya damfare ka kudi aka ma fashi da makami aka ma damfara aka ma yaudara aka kwace kudinka duk wannan da sauki wanda ya fi hatsari shine wanda ya maka yaudara a ina a addini maimakon sunna ya haɗa ka da bidiya maimakon tauhidi ya haɗa ka da shirka ka koma shi kake tunani shi kake tsoro kana sonsa da ƙaunansa fiye da kake tsoron Allah fiye da kake son Allah yadda kake girmama shi yadda kake tsoronsa baka tsoron Allah haka kenan idan ka ɗauke shi a haka ka ba shi matsayin da ya fi nawa na Allah kuma ka mutu kana shirka to in ka je lahira kar ka yi tsammanin samun lada a wurin Allah ko kai ma baka son shirka matar ka ce guda ka tashi daga wani wa'azin nan yanzu kana komawa gida za ka shiga ɗakin ka sai ka same ta kwance da wani namiji subhanallah zaka shigo yace gata malam minti biyu da ka ta mana minti biyu yana zaka ba su minti biyu me yayi maka shirka yayi maka kai ma baka so to don me zaka yi wa Allah Allah ya halice ka shi kadai bai nemi taimakon kowa ba sannan wurin kadaita shi ya kamata ka kadaita shi kuma kana son aljanna amma zaka fadi ka kira sunan wani jarinka ya kare kace ba Allah bane wani ka fadi zaɓe kace wani ka yi rashin lafiya kace jifa ne wai dai babu ciwo ba dogaro ga Allah yau kana gidan boka gobe kana nan wannan shine ake son a raba ku da shi a samu tauhidi ya zamanto mun dogara gawa ga Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi ku dogara ga Allah mu dogara ga Allah in masifa ya same ka in ka shiga damuwa kira Allah wa idza masakum ad-durr fa ilayhi thumma idza masakum ad-durr fa ilayhi taj'arun saboda haka ya ku yan uwana ina fata za mu tsaya a wannan tafiya na bin alqur'ani da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi saboda lokaci na san gobe akwai program to ya kamata mu takaita don mu samu daman tashi da wuri don zuwa wannan taro da za a yi insha Allahu a wannan makaranta tamu ta naibi academic da academic ne amma yanzu mun da shi naibi school of health and technology insha Allah ba mu da makarantar da ya wuce secondary school a lau don haka na ga ya kamata mu mai da wannan makaranta bayan haddan qur'ani a gefe za mu mai da shi makarantar school of health and technology yadda yaranmu za su samu daman yin karatu daidai da sauran wayanda suke karatu a jalingo da sauran wurare su samu sartifiket irin wannan nan gaba kaɗan ma a yi affiliating makarantar ya zamanto za ta iya bada da digiri kada cikin lau za ka samu digiri ɗinka za mu iya ƙoƙarinmu mu ga cewa an samu wannan in Allah ya Allah madaukakin sarki ya sanya albarka Allah shi mana jagora Allah shi ba mu zaman lafiya ya mana jagora ya sanya albarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi